Masu sauraro Assalamu alaikum mu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da abokinku Michael Kudisin. Shirin yana zuwa muku ne da wasu daga cikin tambayoyin da wasu daga cikin masu mu suka aiko mana, kuma duk mako yake zuwa muku a wannan tasha kuma a daidai wannan lokaci. A cikin shirin wannan makon za mu amsa tambayar da ke neman ƙarin bayani akan kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da kuma gazawarsa da ma majalisa wajen kawar da yaƙe-yaƙe a duniya sai a biyo mu. Madala tambayar mu ta farko a wannan shirin ta fito ne daga Abdulrahman Target karamar hukumar Auyo ta jihar Jigawa a Najeriya. so yake a masa ƙarin bayani akan gidan yarin Guantanamo a wace ƙasa ko nahiya yake. ina batun rufe shi da tsohon shugaban amurka barack obama ya taɓa yi to akan wannan tambaya na gayyato abokin aiki na abdulkarim ibrahim wanda za mu duba batun tare to barka da zuwa abdulkarim ka ji wannan tambayar guantanamo dama wani tsibiri ne da ke can gabar kasar cuba wato mallakin kasar cuba ne asalinsa wace nahiya kenan dai to da a ce nahiyar amurka amma kamar asalin ya koma hannun amurka shine lokacin yakin da aka yi tsakanin amurka da kuma spain da yake kasan spain ita ta yi wa cuba mulkin mallaka to tun lokacin yake a matsayin kamar asali a mallaka kenan na cuba ne amma amurka na cigaba da kasancewa a kansa ta hanyar kafa wani sansanin sojin ruwa a kan tsibirin na guantanamo mm. Mm. to bayan harin a 11 ga watan satumba 2001 a amurka shine ita amurka tun da tana neman 'yan ta'adda ta kama su suka yi mata wannan harin da aka kama su ina za a kai su a tsari waɗanda ake zargi kafin a gudanar da bincike waɗanda suke da hannu a laifi kuma a yanke musu hukunci shine aka yanke shawarar kasantuwarsu masu haɗari da kuma da wuya iya ɗaukar waɗanda suka kai wannan mummunan hali a kai su a cikin wata ƙasa a tsare su a yi musu shari'a ake ganin cewa a kai su wannan tsibirin mm. ya kasance wani wuri kenan na ihun ka banza mm. saboda da za aka ce tsibiri kenan barikin kawai ke wurin mm. sai aka amfani da wani bangare na wannan barikin sojan amurka da ke guantanamo a kan tsibirin mm. aka buɗe gidan yare a kansa mm. kuma gidan yarin mai matsayin daraja daraja daidai girman laifin da ake tuhumar mutum da aikatawa a wannan bangaren za a tsare shi duk kuma a waje guda yawwa saboda haka waɗanda ake zargi da hannu a harin na ta'addanci da waɗanda suka taimaka musu waɗanda ake ganin cewa suna da masaniya aka yi ta kame a sassa daban-daban na duniya musamman a kasashen gabas tsakiya mm. yan asalin kasar saudiya yan asalin kasar yaman da yan pakistan da 'yan masar da wasu kasashe da dama da kuma 'yan afghanistan duk waɗanda aka kama can ake kai su da aka kaddamar da bincike na shari'a domin tabbatar da laifi ko kuma rashin laifin su kaji ma dalilin buɗe wannan gidan yaron a biyu ma'ana watanni kalilan bayan barkewar bayan wannan harin na 11 ga watan satumba kashi yadda aka aka bude wannan gidan yarin to gidan yarin yan ta'adda ne kawai ake jefawa a ciki ko kuma yaya eh, kamar ni shimfiɗa da yake an buɗa shi ne bayan wannan harin na 11 ga watan satumba mm. wannan yana nufin cewa duk wanda aka kama yana da nasaba da wannan batu mm. na 11 ga watan satumba 11 mm. ga watan satumba kuwa shine ta'addanci a fuskar amurka da kuma duniya yadda aka fassara shi ah, ma'ana duk waɗanda aka kama aka kai su a wannan wurin ana zargin su ne da aikata ayyukan ta'addanci mm. saboda haka gidan yarin ya shahara ya yi suna sakamakon salo da kuma nau'i na bincike da ake yi a cikinsa mm. idan na ce salo da kuma nau'i na bincike ina zaton watakila mai saurari zai hasashen cewa shin akwai azabtarwa ne ko kuma tursasawa ko me ke faruwa eh, ah, tabbas an tabbatar saboda shekaru biyu zuwa uku bayan bude wurin ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross ta samu izinin kai ziyara a asirce bayan zargi da aka share ana yin tsawon shekaru cewa a gidan yarin akwai salo na uku ba iri daban-daban. Sai Amurka ta bayar da damar jami'an ita wannan kungiyar su kai ziyara a wannan gidan yarin eh. su gani da idansu. su rahoton da suka fitar mm. duk da cewa ba sun wallafa shi da kowa ya gani ba amma akwai jaridu sun samu kofin su ciki har da irin su New York Times da makamantansu sun wallafa cewa lalle akwai bangaren azaba da wutar lantarki mm. da kujera da ke jijjiga mutum wanda aka hada da wutar lantarki da hana mutane bacci da saka ka cikin ɗaki a saka maka kiɗa mm. tsawon sa'o'i 24 ba zancen bacci da saka maka hasken wutar lantarki a ɗaki eh, ko kana bacci ko kana mm. farki fiye da kima da kuma hana mutane bacci ma'ana sai mutum ya kwanta ya fara hutawa wanda ake zargi a tayar da shi tsakar dare a rika zarkaɗa masa tambayoyi wannan tawagar masu tambaya daban sun kare sun fita bayan minti goma kana zaton zaka huta wasu su shigo sai ka share kwana biyu kwana uku baka yi bacci ba kana amsa tambayoyi tun kana faɗin ma abin da ka sani har ka rika share shaci faɗi to wannan yasa ake ganin cewa salon ukuba na gidan yarin Guantanamo mm. a tarihin da wannan zamanin da aka kididdige mm. wanda abubuwan da suke eh, faruwa a duniya ana rubutawa kuma an shaida an ce ba taɓa ganin wurin uku ba makamancin guantanamo ba sai aka kai shi wani tsibiri na ihun ka banza abinda suka faɗa sai abinda aka faɗa Za ka shi labari mun faɗi inda wurin yake a can kusan kan teku a tsibiri cuba inda ba wata makotaka za ka shi hmm. ihu ba wanda zai kai ziyara wanda idan ba sojan ruwa ba sai masunci dangin mutum bayar da mai nemi izini a bashi takarda ya je ziyarci dan uwansa a gidan yari abin da amurka ta gaya wa mutane shine labari in ta hmm. ce lafiyarsa kalau lafiyarsa kalau in ta ce yana nan yana jinya yana nan yana jinya in ta ce ya mutu saboda sakamakon rashin lafiya ya mutu saboda rashin lafiya saboda ai an mutu idan ta ce kuma ta saki mutum ko kuma ya gudu ko ya tsere ba wanda zai ce a mm. saboda ba mai hurumin zuwa wurin ce amurka da sojojinta da wanda suke kula da wurin na'am yawa To akwai kuma da zuwan shugaban Amurka na da watan Barack Obama kafin ma a rantsar da shi ya yi alkawarin rufe wannan gida ko kuma wannan sansani na eh. kururuwa ka banza. Eh. To yaya aka ina aka kwana batun rufe wannan ya samu nasarar rufe wannan gida ko gaskiya shi Barack Obama din ya nuna kyakkyawan manufar cewa wurin na farko mm. ga dalilin buɗa shi. Mm. kuma duk waɗanda aka sama da laifi an tantance su an saki wasu waɗanda ba su da laifi wasu kuma ana neman ya za da su mm. sai ya sa shadawali cewa nan zuwa ranar kaza ga watan kaza mm. za a kammala kwashe mutanen da ke wurin mm. sauran fursunonin da ke wurin za a kai su wasu kasashe daga nan kuma a rufe wannan wuri ya faɗa tabbas to amma kar ka manta dan ta'adda wanda aka ce yana da hannu a irin na 11 ga watan satumba wanda aka shi mutane sama da dubu uku a lokaci ɗaya cikin gida guda a ce wanda ya aikata wannan laifi yana tsare a hannun amurka bayan shekara biyu uku hudu biyar bakwai wani shugaban amurka ya ce wai zai ɗauki wannan mutum ya dawo da shi ya kai shi ina na farko amurka suka walafi hmm. tabbas ina ya kamata a kai su a ka'ida tunda gidan yarin dama mallakin amurka ne eh, sai a su amurka amurka ya kamata a kai su to a cikin gidan amurka sai aka samu matsala ta siyasa yan siyasa suka ce a atatau ma'ana ba za su yarda a kama su wanda aikata irin wannan kisan kan amurkawa a ɗauko shi daga wata uwa duniya hmm. ma'ana guantanamo a kawo shi cikin gidajen yaran amurka a kula da shi ba a ce ya zauna suka su yarda da wannan ba ko dai a bar shi can ko kuma a nemi kasar shi ta asali a mika shi to amurka ta iyakacin ta domin ganin cewa ƙasashe na asalin waɗannan mutanen mm. za su amince su karɓi waɗannan mutanen suka ki mafi yawan kasashen duk an neme su cewa za a dawo musu da mutanen suka ce a'a ba wanda yake so ya tarayya da dan ta'adda wato dawo da su ba karamin hatsari bane saboda wanda ya san yadda aka tallata zancen cewa alka'ida ta yi kaza yan taliban su ma sun yi kaza irin waɗannan ƙungiyoyin dai an tallata sunayen mutane an ce magoya bayan su ne an tsare tsawon shekaru a nesa mm. da labarin abubuwan da suka biyo baya farmakin da amurka ta kai akan kasashe da samami kan yan ta'adda da yaƙe-yaƙen da suka biyo bayan wannan harin mm. a ce yau kai zaka amince a matsayin ƙasa ka karɓi wanda aka amurka ta rike a guantanamo a kawo cikin ƙasar ka wasu na ganin cewa kamar tsokana ce ga irin waɗannan ƙungiyoyi na ta'addanci ma'ana mm. zaka janye wa kanka mm. matsala za a kawo ma hare na kunar bakin wake shi yasa mafi yawan kasashen da aka yi hasashen cewa za su karɓi waɗannan 'yan ta'addan ko kuma fursunonin su suka ki a waye gari dai amurka ta kasa rufe wannan gidan yarin mm. kuma har yanzu duk da cewa in ka duba tarihin gidan yarin za a cewa mutanen da suka rayu a cikinsa sun kama kusan mutum ɗari bakwai da tamanin da suka taɓa zaunawa a ciki ko dai akan zargi daga baya aka wanke su eh. ko su kuma suka gama zaman gidan yarin su ko kuma suka rashin lafiya aka sallame su ko mm. kuma saboda wasu dalilai wa'annan wa'anda suka tsallake rijiya da baya kenan ba su mutu saboda hukuma ba eh, amma akwai wasu har yanzu akwai sauran mutane kalilan da ke cigaba da kasancewa a gidan yarin kuma an samu mutane biyu zuwa uku ba sa su wuce uku ba waɗanda aka amince aka kai su wasu ƙasashen suka karɓa hmm. kuma mafi yawan ɗaya daga cikin su ma ba ma ƙasar da asali aka kai ba wata hmm. ƙasar aka kai shi saboda haka rufe gidan yarin bai yiwu ba saboda an kasa samu inda za a kai waɗannan mutanen duk da cewa adadin mutanen da ke tsare a cikinsa ya yi ƙasa sosai a lokacin da barack obama ya yi ikirarin rufe wannan ko kuma ya yi alkawarin rufe wannan sansani eh. an tafa mai mutane da dama sun nuna jin daɗin su a game da wannan al'amari to sai ga shi abin ya ci tara to kana ganin akwai wani shugaba na amurka da zai iya zuwa kai tsaye rufe wannan gida eto eh watakila za a iya rufe shi idan waɗanda suke cikinsa suka canya wa'adin zama gidan kurkukun da aka yanke musu hmm. ɗaya kenan ko kuma suka kai matsayin da za a iya musu afuwa ma'ana daga yanzu tun daga wancan lokacin da ake kirari a daina kai sabbin fursunoni a guantanamo hmm. waɗanda ke can kuma sannan a hankali ai za su kare ko dai su canya wa'adin da aka yanke musu a gidan yarin ko su kasa ko su kasa a lokaci na ajali mutum ya rasa rayuwarsa a wurin tun da lokacinsa irin waɗannan kawai za su iya taimaka a rufe wannan wurin amma idan har amurkan ta ci gaba da watakila kama mutane ta ci gaba da tsare su a wannan wurin to zan ci a rufe wurin bai taso duk da cewa a yau a zahiri an jima ba a shi bayani na gaske da ke tabbatar da cewa amurka na ci gaba da kai fursunoni a wannan wuri ba amma kamar yadda na faɗa kar manta barikin soji ne mm. sojin ruwa sansanin su ne ba wani kuma wanda ke da iso a wurin zai iya ga abin da ke faruwa mm. mai yiwuwa akwai waɗanda amurkan take kama a wasu wuraren ko da sunan ta'addanci ko kuma manyan laifuka na duniya ta ɗauke su ta kai su a wannan wurin amma dai yau babu wannan labarin a zahiri sai dai abin da amurka ta faɗa kuma daga amurka ba mu ji labarin cewa a baya bayan nan an kai wasu mutane wurin ba saboda haka waɗanda suka rage a cikin za a waye gari babu su ko dai sun canye wa'adin da aka yanke musu hukunci a gidan yarin ko sallama ko kuma ajali kenan za a waye gari a rufe wannan sansanin na'am to mun gode kwarai da gaske to madalla shayi in ba su ka ne ne fata mai tambaya ya gamsu kuma an fa'idanta da amsar da aka samu shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen hausa na radio france international aiko da tambaya ta adireshin mu na imel a harfai hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ji ka sai kuma wannan tambayar da ke cewa a yi mun karin bayani a game da ayyukan kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya me yasa kwamitin da majalisar suka gaza wajen shawo kan rikice-rikicen duniya akan wannan tambayar ga tattaunawa ta da masanin siyasar ƙasa da kasa da diflomasiya dr aminu umar na kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna a najeriya kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya hmm. shine ɗaya daga cikin amintattun kwamiti da wannan majalisa ta yadda da shi hmm. da yake duba harkokin tsaro a duniya gaba ɗaya kuma yana ɗau shawara a bisa kan ainihin abin da ya shafi tsaro a duniya wanda in aka samu tangarda suka samu haɗin kai suka ɗau shawara to abun yana iya zama ya haifar da ɗa mai ido amma kuma aka samu bambancin ra'ayi tsakanin su to mm. yana da wuya ne a samu a cimma burin abin da suka zauna a kai na'am to an fahimci cewa akwai jigajigan mambobi a wannan kwamiti masu faɗa aji masu damar hawa kujerar naki su wane ne waɗannan ƙasashen yawa eh, akwai kamar irin akwai amurka tana ciki akwai russia mm. akwai faransa suna nan dai su kusan biyar ne amma kwamiti din kamar yadda ka sani akwai wanda ake kira na goma akwai kwamiti na mutane goma sha biyar akwai kuma kwamiti na mutane biyar na mm. kasashe manya guda biyar mm. wanda in aka zo ɗau shawara suke jagoran wannan din wanda in ɗaya ya hau kujerar naƙi ana iya samun matsala al'amarin. To kamar yadda sunan wannan kwamitin ya nuna a tabbatar da tsaro da zaman lafiya a duniya da samun matsalaha a game da rikice-rikicen da ake yi sai kuma gashi rikice-rikice sun yi wa duniya ka tutu ta inda ake ganin menene ma a watan alfanun wannan kwamiti to menene ya sa ya zamanto kamar wannan kwamitin ya gaza wajen samar da zaman lafiya a duniya eto eh, to ba a iya ce ya gaza hakan nan domin kowace ƙasa da take cikin wannan kwamiti din tana da bangaranci tana da kuma ra'ayi tana da kuma abin da take so ta ga ya faru a yanayin yanayin yadda siyasan duniya take tafiya saboda haka in ra'ayi na abin da ya shafi tsaro a duniyan ya zo bai daidai da ra'ayin wannan kasan ba da take da fada a ci kuma take da karfi a cikin wannan kwamiti mm. sai ka ga an samu tangarda kuma mm. shi diplomasiya tumbin giwa ne kalamai da zaƙo wani zai fitar da shi a cikin wannan membobi na kwamiti din in kai ma ra'ayinka irin wannan ne sai kaga cewa a wannan yana da hujja hmm. wanda kuma ra'ayinsu ya bambanta daga wannan din sai kaga su ma suna da hujja irin nasu to amma babu shakka wannan halayyan ya kawo babban koma baya ga harkar tsaro a duniya musamman ga wasu abubuwan da suke faruwa ko kuma wasu wanda suke zaman naƙi a duk abin da zai kawo ci gaba na duniya ko kuma abin da zai kawo zaman lafiya ko kuma inda ake zaluntan wa'ansu ake gani ba ya musu daidai ba Mm. amma kuma ake kau da ido a ce domin karfin wannan kwamiti din majalisar dinkin duniya ba ta iya dau wani abu ya zama na kare mai haushi da ba ta iya cizo. To kamar yanzu haka akwai ana rikici a gabas ta tsakiya watan tsakanin kungiyar Hamas ta yankin Falastinawa da kuma Isra'ila <laughs> sannan kuma ga wannan kwamiti wadda aikinsa shine tabbatar da tsaro Uh, to wane irin rawa ne wannan kwamitin ya taka ko kuma majalisar ɗinkin duniya tun fil azal kafin a kai ga inda ake yanzu? Ya taka rawa sosai akwai akwai waɗansu bukatu na tsaron da suke samu su ɗan haye. Mm. Akwai wasu kalame kuma da suke ɗan furtawa jifa-jifa da yake ɗan yafa ruwan sanyi a mm. abin da ke faruwa. Mm. Akwai kuma rashin mutunci da rashin son a zauna lafiya da kuma ɓangaranci kamar yadda na gaya maka. da mm. son ra'ayi da son kai da shi ma an ɗabe wannan kwamiti ɗin membobin wannan kwamiti ɗin jifa jifa musamman ta abin da ya shafi gabar ta tsakiya wanda in kuma kai maganan gabar ta tsakiya wannan abin da ke faruwa tsakanin mutanen Palestine da mutanen Israel. Akwai kudurori kala-kala kala-kala da wannan Majalisar Ɗinkin Duniya ta sha fitarwa da ainihin manyan ƙasashe irin Amurka musamman mm. da suka zauna suka hau kujerar naƙi a kai kuma ba abin da ya faru kuma har yau wannan abun yana ne yana tafiya da yake shafan kima da darajan wannan kwamiti din ko kuma wannan majalisa gaba ɗaya da take harkan ɗinkin duniya. Wata akwai wanda ke da ra'ayin cewar wannan rikici da ya ci ya ki cinyewa tsakanin Falastinu da Isra'ila Ah, kusan babu wani abin da majalisar ɗinkin duniya za ta iya yi ah, domin tabbatar da zauna lafiya ko kuma tabbatar da samun ƙasashe biyu tun da ta riga ta zana wata ta shata ainihin maslaha amma kuma ana ta watsi da ita menene ra'ayin masana dangantakar ƙasa da ƙasa kamar ku akan wannan babu shakka domin abin da yake zahiri shine na gaskiya hmm. domin zaka ga ana nan ana rashin mutunci ana kashe-kashe wani yana wuce gona da iri amma in aka zo zama wannan maganan sai zo ya zamana wata bangare ko kuma wata kasa mai karfi ta ce a'a ita bata yadda ba mm. gashi nan ana nan ana barna zahiri gashi nan ana nan ana abin da bai dace ba gashi nan ana nan ana nuna bambanci gashi nan ana nan ana nuna zalunta da kashe-kashe sai kuma a zo a zauna kuma wannan kasashen din abin da ma zai take ba ta da maka hankali shine a kasarin su kasashe ne da suke Eh, cacen cece ce suke faɗan maganar demokradiyya a duniya da ta bada yancin bil'adama ta bada walwala wa kowa amma kuma gashi nan ana abin da bai dace ba sannan kuma a zo a ce a'a kwamitin din ta zo ta zauna tana gani wane yana da karfi fiye da wane ko kuma wane bai yi abin da ya dace ba wajen tabbatar cewa eh, ya bi ka'ida mm. kudurori kala-kala musamman tsakanin isra'ila da palestine an sha fitarwa majalisar ɗinkin duniya amma ba ta tasiri kuma kamar yadda na gaya maka wannan kwamiti din kwamiti ne da watakila akan iya ce kare ce da take haushi ba ta iya cizo daga baya sai a zo a samu koma baya to mun gode kwarai da gaske dakta a gode eh, cikin zuciya na ce da wata ta gara janyo nake so Allah ubangiji ta awara labari a zuwa ce babu kunnuwar saurara Na da kunnuwa ina da hankula dan aurora tukawa nake sakawa nake wara zanawa nake gogewa nake na yi shara saduda nake dan babu tsumi dan bara mace kalifi mai iko da saukar kudura cewa zuciya na aran kofa a ya karu na ya kona ya burkice ya akaro kullum na nufin kuma dalla da wannan waka ta bakar ladan alin waka kuma nan shirin ya zo karshe sai kuma wani mako idan mai kowa mai komai ya kai mu yanzu a madadin injiniyan da ya haɗa mana sauti ibrahim tukurkefi da kafatanin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu